godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara mu cikin rayayyu ya kuma ba mu daman zama a wannan rana ta ainihin talata wato daren laraba kenan 27 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1440 daidai da talatin. ga watan julai shekara ta goma sha 2019 miladiyya mun taru a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke cikin wannan gari na Obazana domin ci gaba da karatu da muke yi na Riyadu Salihin wallafar al nawawi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa idan ba a manta ba bisa tsarin da muka yi na karatuttukan mu tsakanin alwajiz da kuma Riyadu Salihin shine cewa wazi zamurin kai shi asabar lahadi da litinin yau talata da laraba da alhamis kuma sai mai riyar misali kasantuwan jiya da shekaran jiya ba mu samu yin karatun wajiz ba saboda ruwa sai na manta na fito da alwazi sai ta kuka ga ana ta faman neman misali salihin da za a bani yadda aka dai za mu tsaya akan ka'idar da muka yi na yau din riyadu yin da gobe da ko. insha Allah ta'ala Allah ubangiji ya sa mu dai idan ba manta ba karatun mu na wannan littafi mun karkare babi na 45 babin da ya mana magana akan wato kwadaitarwa akan ziyarar mutane masu alkhairi da girmama su da neman zama da su da neman addu'a da kuma ziyarar wurare masu falala ko to a yau za mu tashi babi na 46 malin yace babu fadlil hubbi fillahi wal haske alayhi wa i'lami ar-rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa ma za ya yaqul lahu idha a'lamahu malin yace babu ga wani babi wanda zai mana magana dangane da fadlul hubbi fillahi falalan wato soyayya domin Allah idan za ka so wani ɗan uwanka musulmi ya zama za ka so shi don Allah ne ina ma'anan son shi don Allah ma'ana kana son shi ne saboda ta ga yana son Allah ko mun gane Ta ga yana son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ina ake gane mutum mai son Allah mai son manzan Allah Shi ne mutumin da yake kokarin kamanta wato biyayya ga Allah da sa din duk abin da Allah ya ainihin umarni a ga yana aikatawa abubuwan da Allah da manzansa suka hana a ga ya guje su a ga yana kokarin bin sunnonin manzan Allah sau da kafa wannan ita ce alaman mutum na kan Allah da to wanda za so shi a matsayin shi na wanda za yi abuta da shi ko wanda za ka yi aminantaka da shi ko matar da zaka aura ko makamancin waɗannan abubuwa ya zama za ka so su domin Allah din ne malin yace to zai mana bayani dangane da falalan yin irin wannan soyayya domin Allah wal hasbi alayhi malam kuma zai kawo mana nasoshi da suke kwadaitar da 'yan uwa musulmi akan idan za su soyayya din to su Allah ko kuma kwadaitarwa akan su rinka san mutanen da ke kokarin bin Allah da manzon ko mun gane wa ilamin raduli man yuhibbu annahu yuhibbu da kuma kwadaitarwa ko nuni akan cewa idan ka ga wani bawan Allah wanda yake kamanta biyayya ga Allah da manzansa sai ka ji kana son shi a cikin ranka to ka sanar da shi cewa kana kaunar shi domin Allah to mun gane shine wa ilam sanar da ar-rajul mutum man yuhibbuhu mutumin da kake kaunansa annahu yuhibbuhu cewa wato kai din kana kaunansa halin zai kawo mana nasi akan haka wa ma za ya qulu lahu idza a'lama sannan shi wanda za a sanar da shi din cewa wato shi wanda zaka sanar da shi cewa kana son shi din to me ya kamata shi kuma ya gaya maka idan ka gaya masa cewa kana kaunin shi domin Allah duka malam zai kawo mana nasoshi a kan haka Allah ubangiji ya samu dace ku kai tsaye dan sai قال الله تعالى الله مدوكين sarki yana cewa محمد rasulullah الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم wannan aya wato ta zo cikin suratul fatih ne aya ta tara. malin yace ka karanta wannan aya ila akhiri sura har zuwa karshen wannan sura ta suratul fath kaga malam ya ba mu aiki ko ma'ana kafin ka wuce ka karanta wannan aya har zuwa karshen ta ita ce abin da yake son ya bude wannan babun da ita suratul fati wannan ita ce aya ta karshe ta suratul fati ko shi yasa yace ila akhiri sura Allah madaukakin sarki cewa yake Muhammadu Rasulullah wato annabi muhammad dai manzo ne na allah madaukakin sai allah yake sanya siffanta mana waɗanda ya haɗa shi su da awa tare sahabbansa kenan sai ce wallabi na ma'abu a shi ja'u alal kufari ruha ma'u bainahu allah sai ce tarahu ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan min allah wa ridwana simahum fi wujuhihim من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومن قال التي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما wannan ita ce cikakkiyar wannan aya ko Allah madaukakin sarki yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi a matsayin mataimaka a gare shi Allah yana son ya siffanta mana su saboda ya bayyana mana darajar da kuma matsayinsa a wajen Allah da wajen manzon Allah da sai ce a shidda wa alal kufari sifan su shine mutane ne masu nuna tsanani ga waɗanda ba musulmi ba duk wanda bai musulunci ba kuma ya zanto yana ƙoƙarin cutar da musulunci to suna masu ainihin tsananta mishi ruhama ubainahu amma a tsakankaninsu za ka ga mu'amala tare da tausayawa da taimakekeniya da jin kan juna a tsakaninsu ko mun gane kaga ina ma'anar ruhama ubainahu wato suna kaunan junansu kenan dan ƙauna ce ke sa ka shiga cikin wato halin mutum idan ya shiga hali na bukata ko ba haka bane ƙauna ce ke sa ka taimaka wa mutum ko ƙauna ce ke sa ka tausaya wa mutum idan ya shiga wani hali to kaji muhallin shahid ko kuma alakan wannan ayan da wannan babu da malin ya kafa ko mun gane ruhama ubainahu mutane ne masu tausayi masu tausayawa a tsakankanin duk wanda ya shiga wani hali na bukatan taimako to suna taimaka haka mu'amalar da ke tsakanin su su ya suma akwai jin dan juna akwai tausayin juna akwai tausasa mu juna ba sa mu'amala a tsakankanin su da kaushin hali ballantana har akai ga wani yana zagin wani ko mun gane ballantana kuma har akai ga wani yana fada da wani ko mun fahimci wannan ko abin da ya faru tsakankanin sahabban annabi bayan rasuwan manzon Allah na yaƙe-yaƙe da kashe-kashe al'amari ne wanda haka nan Allah ya tsara shi kuma manzon Allah ya yi ishara kan haka kafin wata fitina ce kawai wata haka Allah ya tsara ta tafa ko mun gane wannan amma mu'amalar da ke tsakanin su Allah ya ce ruhama ubaina mutane ne masu jin kan juna masu tausayin juna Allah ya ce tarahu ka gan su? wato daga cikin sufofin nasu rukkan suna masu yawan ruku'u ga Allah sujjadan suna masu yawan sujjada ga Allah madaukakin sarki kaji sifan da Allah ya ba su kuma wannan yabo ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah da suke ma ibadan shine yake ba da tabbacin cewa suna mushi din ko mun gane yace masu yawan ruku'u ne masu yawan sujjada ne kaga masu yawan salloli kenan na farilla da na nafila kaga wannan shaidan kamar babu shaidar da suka yi wannan kuma shaida sai da alama da ke alamta cewa Allah ya amci ibadin nasu tunda har gashi Allah yana ba mu labari suna mushi din jin daɗin suna mushi ne yasa har ya ba mu labari ko mun gane wannan wannan fa Allah yana wannan bayanin ne ba tare da ya ce wai sai sai da na Aliyu ne sai Yazidu sai sai sai sai sai Hassan da Husaini ba ko ko Fatima da sauransu ba Allah ya haɗa sahabban ne gaba ɗaya yake magana a kansu don haka duk wanda zai zo ya ware shi a a'a da wani ake yi ban da wani ban da wani wannan kam kai ne kake faɗin ra'ayinsa. amma Allah cikin sarki ya haɗa su ne gaba ɗaya ya ce ruka'an sujjada suna yin hakan ne kuma ba don wani ba ba wani ba wanda suke mu wannan ɗaya daga cikin waɗannan ibadun ruku'u da sujjada kaji shi yasa Allah ya kama waɗannan rukuku da sujjada saboda bai san kaima wani wani ko wasu ɗaya daga cikin waɗannan a ainihin ibadun a matsayin ana mashi ko don a girmama shi ko don a yi mashi wani abu makamancin wannan Allah baya son ka ristina ka duka ka gaida wani in ba shi ba shi kadai ake ristinawa a gaishe shi shi kadai ake musujjada a gaishe shi idan ka sake kai ma wani wanda ba Allah ba to ka sani kai shirka ga Allah ko mun gane wannan da haka bi yadda inhina malamai suke cewa mutlaqul inhina da suke magana akan sujjada suka ce mutlaqul inhina ko yaya kadan rutsuna, suka ce yana an sunan sujjada ko mun gane ta lafiya da amdu lafiya amdu wallahi sujjada ne ko ya suka ce mutlaqul inhina in dai ka nan sunku ya kawai suka ce sujjada shi sa sai mu kiyaye kawai Allah ubangiji ya kare malam yace ru'a Allah madaukakin sarki yace ruk'an sujadan ko kuma suna yi waɗannan ne yabtahuna fadlan min Allah suna yi ne kaɗai domin neman falalar da Allah ya tana dama masu yin irin haka kaga Allah yana tabbatar da tauhidin su kenan da Allah ko mun gani yana tabbatar da cewa sahabban annabi wato mutane ne waɗanda ke da tauhidi cikakken tauhidi ya gamsu ya yadda da ya tashin da suka ya bi taru min Allah wa suna neman falalar da Allah ya tana damu masu yin irin waɗannan aikin ne wa rizwa nan kuma suna yi ne domin neman yardan Allah ma'ana Allah ya yarda da su ya anshi aikin kuma ya tana da musu ladan da kuma sakamakon ranar tashin kiyama ya ba su sai Allah ya ci gaba da siffata mana su sai simahum alamar su siffan su simahum fi wujuhihim min asabi Allah ya ce yana daga cikin alamar su zaka ga akwai asarin sujud alama ta sujjada fi wujuhihim a fusakun su ko mun gane malamai suka ce wannan alamar kam ba lallai ne sai alama irin wannan da suke bayyana na baki a goshin mutum alaman cewa wato musulmi ne ko kuma yana yawan sujjada a'a akwai wani annuri da wani hasken fuska da Allah madaukakin sarki ke zuba ma mutum muni, ko mun gane duk yadda kafiri yake da haske akwai alama wato akwai wannan duhun na kafirci a fuskarsa amma duk yadda mutum musulmi yake da duhu zaka ga akwai wata annuri da Allah ke sawa a fuskarsa ko mun gane to suka ce wannan Allah yake nufi wasu kuma suka ce a abin da ya hada ya shafi duka alamar su sujada din da kuma wannan haske na annuri da Allah madaukakin sarki ke sanyawa a fuskan mu shi ma hum fi wujuhi min asfali sujud sai Allah ce zalika mafaluhum fi tawrat kar fa ka dauka wai a qur'ani ne kadai Allah ya sifata ta haka ba a a tauran ma da ta zo kafin zuwan manzon Allah kafin zuwan qur'anin ma Allah yake haka ya siffanta ta da Allah ka duba ma wato tunda Allah ya baiwa yahudawa labarin cewa zai kawo wani annabi a ƙarshe sunan shi ahmad ko mun gane sai kuma ya bayyana siffofin irin sahabban da zai hada shi da su domin ya aiki tare da shi ne Allah yake ba mu labari ya ka je yadda ka ci siffansa a nan to haka na siffanta su a ainihin attaura wa mafalugun fil injil haka a injila ma haka na siffanta su ko mun gane wannan da haka yau kai ka zo ka ta ka ce ai ba sahabban annabi duka ake nufi ba ai kaza da kaza da kaza da kaza yahudawa da nasara ma za ka ta ka ko mun gane wannan su ma sun karanta haka Allah ya siffanta su kuma cewa ta sahabban shi gaba daya ba a wari ba wa matsaluhun ah, fil injili ko sai Allah ya ce ka zargi. su fa sahabban annabin nan wato misalin yadda ka san shuka ce a azzar'u shuka ka ɗauki abu ka shuka haka ya fito ya ce ka ya ce misalin su wato kamar shuka ce a da akhraja a ko shukar da ta fito ta fitar da fuka ko ta fitar da ganyaye ba a fa'azaru waɗannan ganyayen da ainihin ittan shukan sai ya fito sai ya ƙarfi fastaglafa bayan da ya karfi kuma sai ya kauri ko mun gane ka san idan ka shuka masara ko dawa sai ka ga wato karan ya fito da kauri alama sai da ke nuna cewa za ka sami a hatsi mai nagarta ko ba haka ba ne ina manoma lokacin da ya zama karan shukanka ya yi kauri kana tsara a ah, lalle in masara ne za a samu wato goyo manya-manya ke in kuma dawa ce za a samu kai babba mai nagarta in gero ne ma haka ko ba haka ba Allah ya ce fastaglaza bayan da itan ya fito sai ya kauri fastawa ala tuki kuma sai sai ya zauna daram akan wannan kaurin nashi ko mun gane wato bata ma karkata gefe ballanta na kai fargaban idan an yi ruwa mai nauyi za ta kwanta ko an yi ruwa da iska za ta kwanta a Allah ya ce dan take yu'zibu zurra irin shukar da manomi idan ya noma ya ga shukar shi ta yi irin wannan yanayin hu yake ba shi sha'awa yake burge shi yace to haka sahabban annabi su karan kansu abun ban sha'awa ne abun burgewa ne irin yadda suke gudanar da addini suke gudanar da mu'amaloli a tsakaninsu na taimakekeniya da zun kan juna ko mun gane wannan yu'jibu zurra ko Allah madaukakin sarki sai ce li yaghiza bihimul kuffara Allah ya ba su waɗannan siffofin da kaji ya zayyano ne saboda kafirai su ji ba sa kaunar su da Allah wata ishara Allah madaukakin sarki da yi a wannan wurin ishara sai da ke nuna cewa kenan duk wanda ya ji zai kaunar sahabban annabi kafiri kwarai da gaske gashi da nassin qur'ani Allah ya ce li yaghizu bihimul kuffar Allah ya ba su waɗannan sukofin ya musu wannan nagartan ne saboda kafiri ya zube kaunar su ma'ana duk da waɗannan sukofin duk da wannan ambatan duk da wannan yabon duk da wannan tabbacin da Allah ya bada akan imanin su kuma ka ji baka kaunar su ko mun gane to duk wanda bayan ya karanta waɗannan sukofin da waɗannan yabon da wannan tabbacin da Allah ya bada akan su kuma ya zube kaunar su Allah ya ce kafiri ne abin da ayat ke bayyana ko mun gane wannan da kyau za zaka duk wanda ya fito ya zaki sahabban annabi ko yace bai kaunin su yasan su da nassan alqur'ani ka ku shikenan da Allah ko mun gane Allah ce li yaghiza bihim al-kuffara Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum har ila yau da su yake magana Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu Allah madaukakin sarki ya yi ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka kyautata aiki minhum daga cikinsu mazfirata Allah ya ce ya tanada musu wata irin gafara ta musamman shi yasa sai ya kawo ta ma na kira ya kawo ta da alif da lamu ba saboda ya nuna maka wata gafara ce wata rahama ce wacce baka santa ba fa ko mun gane wata gafara ce ta musamman wa azran azima da wani irin lada mai girman gaske wanda kai baka san shi ba ba amma taba sufata muku ba ka ji abin da Allah ya tana da masa hakan amma yawa samu wani ya iya jajircewa ya iya busar da zuciyar shi da idanuwan shi wai yana zagin waɗannan manyan bayan Allah kuma wai ya tunanin zai kwana lafiya wallahi ba za ka ba ka taba zama lafiya ba za ka taba samun kwanciyar hankali shi yasa ku tuba ku janye Allah ya hana a zage waɗannan mutane manzan Allah ya hana a zage waɗannan mutane har manzan Allah yake gama mu da Allah ma a hajjatul wada wasiyar shi ta ƙarshe yake gama mu da Allah yake cewa kafin za ta subu a sahabi din yace Allah Allah fi ashabi me ma'anan Allah Allah ma'ana ina gama ku da Allah ina hada ku da Allah kar ku cutar da ni dangane da sahabban nan na Allah Allah fi afhali ce la ta kuku afhali sai da ya gabatar da wannan Allah Allah kan yace la ta kuku afhali kar a wayi gari ku koma kuna zagin waɗannan sahabban nawa saboda me saboda da su ne fa ya tallafo mana addinin nan ya kawo mana to idan kuma aka bige aka a ce lalacewan musulmi hatta kai da suna zajin waɗannan mutanen to me kake tunani dangane da addinin kenan saboda idan ka rushe sahabban annabi kusan ka rushe fiye da rabin addini ba. ina ga ba su suka ruwaito mana hadisan ba su suka ruwaito mana yadda manzon Allah ya rayuwa yadda ya fassara hadisa Qur'ani yadda ya mu'amaloli to kago ka ce mutanen banza ne sai kuma ka dauki maganar su da Allah ka rushe addini ko baka rushe ba shi yasa manzo Allah ya ya wato ya ja kunnin mu ya mana gargadi yace kar mu kai ga muna zagin waɗannan mutane har ya buga mana misali yace aikin da suka yi fa wato in kana son kai aiki daidai da kai yace ba ma za ku taba kamo su ba yace da za ka dauki rabin mudu mudu daya ko rabin mudu su ba da shi kyauta ladan da Allah zai ba su kai sai ka wato limmin tashi su hudu sannan za ka iya samun ladan da suka samu yace abinda za ka dauka ka bada ma balaga abinda za ka ɗauka ka bada na mudu ɗaya ko rabin mudu wato ba zai kai wato rabin abinda za ka ɗauka ka bada kamar mudu ɗaya ko kwano ɗaya ko buhu ɗaya ba zai kai ladan da Allah zai ba ku idan su sun bada kamar rabin mudu ba kaga sai ka ka kenan ma sannan za ka iya kamo su saboda su sun yi imanin ne tun lokacin imanin yana da wahala suka yi imanin suka tallafo addinin suka taimaka mushi ya samu ya isar da addinin bayan da ya tafi suka ci gaba da isar da addinin lokacin da manzan Allah ke da rai ai kusan duk futuhat da ya yi ba su ta jaziratul arab ba ko ba haka ba amma lokacin da manzan Allah ya rasu tun daga sayyidina abubakar umar usman sayyidina aliyu zuwa sayyidina usman sai da suka dangana da musulunci har sai da ya kai karshen duniya sai da suka kai har ga china sai da suka kai har addinin musulunci har can ba zama suka yi ba fita suka yi fita wasu wannan ya gaba, wannan ya arewa wannan ya kudu wannan ya yamma haka suna tafiya suna yada addini suna tafiya suna yada addini daga cikin sabon manzo Allah ko wanda sai da yazo har nan Najeriya kware daga sai da yazo har mai dubu ka je ka binciki tarihi in ban manta ba ba tubunu nafi sunan shi ba ibnu nafi sai da yazo har mai dubu tafiya na ainihin yada addinin musulunci da kuma tafiya na ainihin kasuwanci a dan taɓa kasuwanci <clears throat> sannan kuma a yi da'awa sai da ya zo har nan mai dubu ko mun gane wasu kuma suka yi ta can har china wasu kuma haka dai to waɗannan kuma sai ka koma yau su suke zagi wanda inda ba da su ma kai da baka san ma meye musulunci ba a har ma ka yi musuluncin har ka samu gata musulunci ya maka gatan da har ka gano mutanen banza ne ka ba jama'a kuma kai tunanin zaka kwana lafiya Allah ubangiji ya kare to kun dai yadda Allah ya siffanta su ya kuma yi mana bayanin su ya kuma ba da tabbaci akan imanin to sai Allah maɗa sai malam yace kuma wa qala ta'ala haka nan kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana kaga har ila yau kan sahabban annaba ba wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim sai malam yace da ayan anan ko na kuma nan ya tsaya to kaga cikin ayan a wallazi ne ta bawa udara wal imani min qablihim yuhibbuna man hadara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hadatan mimma utu wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bil khafafa ko ba haka ba sai ce wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce wallazi ne ta bawa udara wal lalle kaga waɗanda suka zauni gidajen nan na madina ma'ana yan madina din nan wal imana kuma suka yi imani ingantaccen imani Allah yana tabbatar da ingancin imanin su ne ma ko mun gane yace suka mallaki ko suka zauni gidajen madina wal imana kuma suka yi imani imani na gaskiya da Allah yuhibbuna man hazara ilayhi suka kasance suna kaunan waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo wajen su madina ruwa yadda Allah ke dindina mu mutane imanin mutanen madina ke ta manzo Allah ke kai a ƙarshen duniya fa imani yadda ka san maciziya na tattarewa ta koma cikin ramunsa haka imani zai tattare daga duniya gaba ɗaya koma madina gaba ɗaya imani zai tattare ya janye jikin shi ya koma garin madina haka manzo Allah ya tsaya za mu karanta a nan aiki maza Allah ya ce kai duk wanda ya ji bai kaunar mutanen madina ma ba shi da imani ko mun gane Allah ya sa mu dace to ga dai shi dai Allah yake cewa su mutanen madina nan da suka zauni gidajen madina kuma suka yi ingantaccen imani hibbuna man hajar ilayhi na daga cikin aikin da suka yi kyakkyawan da har Allah yake yabawa suna kaunan waɗanda suka yi hijira suka zo zuwa gare su kaga mutanen makka kenan da suka yi hijira suka komo wajen su kaga mun samu muhallin shahida nan mutabakan ayat da wannan babu shine kaunan juna ko ko kaunan musulmi suna kaunan waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wato imanin nasa har ya kai gaba idan manzon Allah ya zo wato sai ya hada dan makka da dan madina sai ya hada su abota sai to kai wani na baka wannan wato ya zama abokinka ka je ka kula da shi a matsayin aboki to duk wanda manzon Allah ya hada shi da shi idan ya je fa haka zai raba gidan shi biyu ko mun gane ya raba gidan shi biyu ya ce ka zaɓi ɓangaren da kake so ya sa tanga ya raba idan yana da mata guda hudu ya ce ka zaɓi wacce kake so a ciki ya fice ta ta yi idda ka aura da Allah muna da irin wannan imanin a yanzu ko mun gane sai ka darje ka wacce kake so duk wacce kace kana so ita zai saka ta yi idda ya kuma kuma yi ruwa da tsaki wajen auren ko mun gane sannan ya ce mu tafi kasuwa ina da rumfa guda biyu ko kuma ina da rumfa mu je a raba rumfan gida biyu ka zauna a ɗaya in zauna a ɗaya ka cigaba da kasuwanci jalin ma ya raba nashi biyu ya ce ga wannan ka zai ka jajaye ni kuma rin cigaba da da ya raba haka suka yi musu ba ko mun gane haka suka yi musu kai bai sun dai Allah maɗaukakin sarki bai kaddara wani ya gaji wani ba to da sai an kai ga dan madina zai iya cewa in ya mutu a raba gadon shi tare da mutumin makka saboda tsabar imani da kauna ko mun gani Allah ubangiji ya samu da kuma har yanzu idan ka da dan madina in ka ja mushi waɗannan ayoyin ka ja mushi irin yaban da Allah madaukakin sarki ya ma iyayen ko da ya kakanninsa na kan baya wallahi ya fushe da ka san shi kuma balarabe yana son yabo ko mun gane mal albani yake ba mu labari yake cewa sun je aikin sun je aikin haji lokacin da suka je ziyara madina na manta ko shi ne ko wani ne cikin abokanan shi ko ko wani ne ya gani yana yi ya ce da ya fara yaban mutanen madinan nan yace ya haɗu da su ya tambaye su ko mutanen madina ne suka ce eh da ya fara dawo mashi ayoyin da Allah ya dinga yaban kakanni ya ce balaraban nan kawai sai ya fashe da kuka yi runguma mutumin nan ya ce mai kace so in mata ya ce wallahi duki yadda ya ɗebo ya ba mutumin nan idan ya koma ƙasarsu ko a ina ne ya zama mai haka ya ɗebo ya ba shi saboda ya ji daɗin irin yaban da ya ci ko mun gane wannan to shi ne allah maɗaukacin sarki yake yaban irin wannan kimanin nasa da ƙauna ya ce buna man hazara ilayhi wala na fi sudurihim hazatan ma'u Allah ya ce duk abin da suka ɗiba suka ciyar suka bada suka baiwa waɗannan muhajiruna din nan la na fi sudurihim hazatan ba sa jin cewa suna da bukatar abin da suka ɗiba suka ba su kaga matan nan da suka ɗiba suka aura musu kaga gidan nan da suka raba biyu ka rumfansa na kasuwa da suka raba biyu zalim da suka raba biyu suka ba su ko da wani ibtila'i ya fada mu dukiya shi dan madina zai jin bukatar cewa ai na baiwa wani wani abu kaza daga cikin dukiyata saboda haka bar in je in nema ya dawo min da shi ko kuma ya bani wani abu daga Allah ce ba sa da kai ko ko waiwayen shi ma ba sa yi ka duba kauna ko mun gane la juna fi sudurihim hadisa kwata kwata ba sa jin cewa suna da wata bukata kuma akan abin da suka kiba su ba wa yuqfiruna ala anfusihim kai suna ma fifita mutanen makka akan kansu su mutanen madina duk wani abu mai kyau idan sun samu kokarin su mutumin makka ya fara samu kafin su mutumin makka ya fara amfani da shi kafin su su amfani da shi shine wa yuqfiruna ala anfusihim suna fifita mutanen makka kan kansu su kansu walau na bihim ko da ko suna da bukata kan abin da suka fifita mutumin makka din kan wannan abu ko da suna da bukata za su ce ga shi ka fara amfani da shi kai in ka misali kaga ya ishe ka ka iba ya ishe ka abin da ya rage sai ka bani ah, sai Allah ya ce wa man yuka ko ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله يسير ومن يوق شح نفسه duk wanda Allah madaukakin sarki ya katange shi ya ainihin sa mishi katanga tsakankanin shi da shuha nafi ruwar da ke cikin zuciyarsa a shuhu shine ruwa ko mun gane amma da ya wuce albukulu fa mun gane ko almukulu kawai ka ce ruwa ne wulubul amma ashukku wato ruwan da take har a cikin zuciyar mutum ma ta riga ta yi kanta ko mun gane to Allah ya ce wa man subhanahu duk wanda Allah ya kare shi yake iya controlling din wato ruwan da take cikin zuciyarsa fa ulaika humul muflihuna to waɗannan mutanen su ne ainihin masu nasara masu ainihin cin nasara a duniya da lahira kaga har ila yau wannan siffan fa Allah yana siffata mutanen Madina da shi tunda ai ya riga ya gama lissafo cewa masu kyauta ne ko masu kaza ne masu kaza ne ba su da ruwa to shine Allah daga ƙarshe sai ce wa man yuka shuha fi fa ulaika humul muflihun wai kaman yana cewa ne kaga mutanen Madina nan da suka cika waɗannan sukokin to muflihuna masu masu cin nasara ne Allah madaukakin sarki zai zai datar da su duniya da lafiya. Allah ubangiji ya sa mu waɗannan su ne ayoyi guda biyu da malam ya bude wannan babu da su bangaren hadisai kuma malam ya wa an anasin radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وزد بهن حلاوة, حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه وأن حديث قال يتي أنت ميش لك أنا بن مالك الله يكار تبتا أغريش يتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي لك من ذن الله سيرا دا أمين الله يكار تبتا أغريش ياتي salatu nau'ukan mutane guda uku ko kuma wasu abubuwa guda uku man kunna fi duk wanda ya tsinci kanshi a cikinsu to waje da bihin na halawatul iman to ya samu za'in imani idan ya hada ko mun gane guda ukun duka manzo Allah ke nufi idan ka hada su duka to ka samu halawatul iman ma'ana ɗanɗano ko zaƙi na imani da ake buƙatar mutum ya samu to muddin ka haɗa waɗannan sufofin guda uku manzo Allah yake ba ka garantin cewa ka sami ka sami imani na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zanto wato Allah da manzansa su suka fi soyuwa a cikin zuciyarka sama da wasu sama da wanda ba su ba abu na farko ke ya zanto imaninka da Allah kana kaunar Allah sama da yadda kake kaunar kowa haka kana kaunar manzon Allah sama da kake yadda kake kaunar kowa ina ma'anan haka ma'ana ya zanto kana biyayya sau da kafa ga umarnin Allah madaukakin sarki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da Allah ya ce ka bari baka aikatawa duk abin da Allah ya yi umarni kana ƙoƙarin kamantawa gwargwadon ikonka haka duk abin da manzan Allah ya yi umarni kana aikatawa gwargwadon yadda ka samu iko abin da ya hana kuma kana nisantarsa shi ne ƙaunar Allah shi ne ƙaunar manzan Allah ko mun gane amma ba daidai ba ne yadda ake cewa wai kawai idan ka kimsa ƙaunar Allah ko ka kimsa ƙaunar manzan Allah a zuciyarka kawai shi kenan ya ishe ka kawai ka tafi lahira kawai ka shiga aljanna ka gama kawai kauna kawai ba tare da biyayya ba ko mun gane wannan shine ma'anan kaunar Allah da kaunar manzon Allah shine Allah a manzon Allah ke cewa duk wanda ya zanto Allah da manzansa su suka fi soyuwa gare shi sama da wanda ba su ba idan aka ce ga umarnin Allah sai wani da kake kauna sai ya baka umarnin da ya saba mana Allah ya saba mana manzon Allah to ya zama zaka iya aje na wannan din ka bi abin da Allah da manzon suka ce shine ka fifita Allah akan wanda ba su ba dala ko mun gane da kyau amma yayin da ka tsinci kanka ga umarnin Allah ga abin da manzon Allah ya ce amma kana aikata na wani wanda shi kuma ya ce a'a ga yadda za ka yi kuma ka san cewa ya saba mana Allah to imaninka da Allah da manzansa bai cika ba to mun gane kaunarka ga Allah da manzansa bai cika ba har yanzu baka kaunata Allah ko mun gane wannan to manzo Allah da yace ya zanto Allah da manzon da manzansa su suka fi soyuwa a gare ka na farko kenan wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillahi sannan ya zanto in zaka kaunaci mutum ya zama ka kaunace shi ne ba don kowa ba don kowa ba sai domin Allah ko mun gane ya zanto duk wanda zaka kaunata ka ji kana son shi a zuciyarka kaji kana son abota da shi ko waɗanda kake abota da su ya zama kana abota da su din domin suna son Allah da manzansa layu fi buhu illa lillahi kana ƙaunar shi ne saboda yana ƙaunar? Allah yana bin umarnin Allah yana bin umarnin manzan Allah wa an yukraha an yi fil kufri ba'ada an anqadahu Allah sannan mutum ya ji baya kaunar ya koma makafirci bayan da Allah ya tseratar da shi daga kafirci ko mun gane to manzo Allah ya ce duk wanda ya hada waɗannan kama yukrahu an yubzaru fil nar ko ya zama kana kyaman koma makafirci kamar yadda kake kyaman a dauke ka saka ka a wuta to manzo Allah ya ce duk wanda ya hada waɗannan to ya samu gardin imanin da ake so kowa ya samu da Allah ko mun gane wannan da kyau Allah ubangiji ya samu dace Don haka yana da gaskin abin da ke tabbatar da ƙauna wato ga mutum ya zama ka samu ƙauna irin wanda ake so a yi shi domin Allah shi ne ya zanto duk inda aka sami wani malami ya bayyana yana karantar da al'umma ya zama kana kokarin halatta inda yake ba. ko mun gane kana kokarin zuwa kana ɗaukan abin da yake karantarwa to yana daga cikin alama da ke nuna ƙauna ga waɗanda ke san Allah da manzansa ko mun gane ya zanto duk inda ka ji karantarwa duk inda ka ji majalisi duk inda ka ji makaranta za ka kokari ka je ka sa kanka a wurin ka je ka shiga to alama ce da ke nuna cewa kana ƙaunan masu imani tunda har kana son zama tare da ko da ba za ka zo ka buɗe littafi ba ya zama in za a yi za ka zo ka zauna ka ko mun gane alama ce da ke nuna ƙaunar ka gare su to ya to duk inda za ka yi wannan tun kuma za ka yi ne domin Allah ma'ana za ka je ne domin ka ji ka fa'idan ba domin ka je ka ji da me za ka makale ka yi zagi ko ka yi sun mutum Allah gizi ya samu Mustapha muttafaqun alayhi ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim dukkanin su sun rawaito shi kaga me alakan wannan hadisin da wannan babu kaga ka kaunaci mutum domin Allah ko yawwa to Allah ya samu dafi bari mu kara hadisi dai ko وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وانا حديث ينا دو عنه وعنه ديوا ina ga kamata ya tsaya a nan ko? wace za kawai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu rufe mu tashi in Allah ya kai mu gobe nan ko yawa sai mu rufe mu tashi akan wannan hadisin kawai to Allah ya sa mu dace abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai Allah ubangiji ya ba mu ladan ya ba mu ikon aiki da shi kurakuran kuma ina fatan Allah ubangiji ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum